na ganka wato ainihin ga leda ga kaya ga buta ga tukunya ga iyalai lafiya do Allah kau ka bani guri kau duka do Allah ka bani guri me ya faru wato ainihin idan musiba ce ta faru sai kai mini bayani sai mi du'ai kai ba za ka ji a baki na ba na ce ka kauce ka kauna ce yanzu tafiya za ka yi kenan bi ma'ana hijira zan yi ko ko ita ma hijira haramun ce to yanzu kai da kake garkuwa a garin nan in ka tafi a hannun wa ka mu waɗanda na bakku a hannunsa suna nan suna ji amma ni garkuwan ai suna nan ka kauna ce bi ma'ana da yanzu ka tashi daga garkuwa ka koma zabuwa kai ka kauce daga nan na ce ka kau ka kau ka bani guri na ce maka kau kau kau duka ka ban guri kai zo zo hadda kunya da mu domin nan cikin garin ne insha Allah kana ta gaya min cewar kai garkuwa ne sai wato ma'ana ka zama zabuwa Allahu akbar muna nan a nan garin insha Allah yawa ɗan uwa na gama aikina saboda haka za ka iya komawa Ɗaya, na manta. Kayana. Yawwa. Ok. In ji turawa. Bas. Shi kenan in ji Masha Allah. <laughs> Allah sarki. <laughs> Ah, hop Na ce Bismillah. Na tuno da saurari na aka ba. Ai, ku zan ku. Kai ku dakata. malan maka du'atun ko Malam Zakariya kake ko malan Zakari kashedi nake baka. Muna ganin ku inda kuke ba lalle ne kuku gamu ba sai in mun ga dama. waɗannan suna son juna ka haɗa su aure kar ka sake wulaƙantar da ɗan adam ka ji abin da na gaya maka ka daina wulaƙanta ɗan adam ai ba shi toshe kansa baki ba ko mutum ne na gari yana da sana'a kuma ka tana son sa so da ka bashi wulaƙanci ba naka bane Allah ya karama ɗan adam kada wani mahaluki ya nemi ya wulaƙanta ɗan adam kai da kai sa'a ma ka zo a jinsin mutane duk a halittun Allah akwai sama da mutum anan fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu aljanu ba mu kai darajar ku ba mala'iku aiki suke muku annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ya zo masoyin Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aje abinsa isa ko shi cikin mutane saboda ya nuna martabar abin da yake so a yi masa biyayya a zauna lafiya a bujire masa kuma a shiga uku kun samu wannan darajar kake wulakanta shi dukkanin mutum musulmi mai daraja ne ya kamata ka haɗa su aure idan ba haka ba za mu dawo ku da yake ma amara ah! ah. kallina ga mutanen naki kunga ba wani tashin hankali idan abin da na ce ka yi ba za ka yi ba kai malam zakariya uku ni sai na aure taka ba shi kenan ke kuma suke aure bebe ha ba da to <laughs> a ba za a yi haka ba ba za yanzu ya kake so a yi ya kake so a yi babu uban kowa eh. ai abin da kake so a yi shi za a yi eh, eh ni na sallama komi yana hannunka ba mai kuke wani abin nan amma ranta ma bata fita ku jamilan kyau ba eh ni ma kuma amma ina ga tasiri to shine ai gata ma za mu musu <laughs> to shikenan idan kun yi abin da muke so ku zauna lafiya idan ba ku yi ba a samu matsala yawa saboda haka idan annoba ta zo gari ba a guduwa zaunawa ake yi <laughs> saboda haka ku koma gidajenku a mu mu koma إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله ƙugu na bin da ciwo da ciwon jiki babu abin da nake Malam Zakariya. Gun me kake min haka ne ne? Domin Allah gun me kake min ne ne? Nutsu Na ganka wato ainihin duk a firgice. To me kake so in yi? wato ainihin na fahimci kai ba namiji bane a'a ba shi bane duba ga maza a nan Allahu akbar Allahu akbar ga maza a nan. do Allah dan gyara mu in huce ina za ka wuce ni na san umarni fa nake bi ina za ka wuce umarni nake bi nace maka umarnin wa eh ni dai na gaya maka ka faɗa min ko menene akwai saifi na a gida tana nan yanzu zan ɗauko ta ni ma ta ba ta aiki ba wai me haka me kuke haka kalubale ya sa kuturu ya hau bishiya kuka ce ba kwa ji <laughs> alhamdulillah masha Allah idan wani ya sake muna nan za mu dawo <laughs> kun yi manyan baki na bayyana aljani ammar kenan a kiyaye ni duk wanda ya san yana da matsala to zai gani a kusa da shi kai ma da kake kallo na ke da kike kallo na kuma da kuka tsira min ido akwai matsala fa duk wanda ba su yi matansa adalci da masu cin zali da wanda ba sa taimako da wanda sun ga ana soyayya suka hana a yi zan dara kuma in kira musu amara ina ma amaran take bismillah gani ta nan amara aljana amara kenan yawwa duk mutumin da ya sai yana da wani guntun boyayyen eh. sirrin shi da yake ɓoye matarsa ko kuma budurwarsa to da akwai amma ran a cikin akwatin muna nan a ai mu a cikin mawa don muna bayyana <laughs> kai ba fa nuna ne mu <laughs> dan haka idan mutum ya kuskura ya eh. shigo cikin tenuwa mu idan aka samu wayarin din janye kafafuwa da hannaye. Akwai matsala. Aha. Ki shafe limsa amma fa na cikin cikin hannu da kafa kafa ki shanye musu ki su. <laughs> a ci gaba da kallon shirye-shiryenmu da kuma fina-finan kamfaninmu bi izinin za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen nishaɗi kuma ga lamba mana idan da korafi a turu. idan da wanda yake da shawara ko gudunmawa ya bayar idan kuma na dan ce za a taraba daloli fi sabilillah na taraba mu ba abun gaskiya yawa ne gaskiya to dan Allah dan annabi duk mutumin da ya ga mai ba didi ko kuma wani abu kar a dinga boye mana a dinga lutaba mu a cikin kafafan da muke bada daman kuskure Allah ya fi mana idan mun yi abin da kuma wani ji dadi ko wani shakan to Allah ya hada mu yawa eh, muna godiya masoyan mu ko ne kashin bayan mu yawa limaza wato ainihin wallahi gudawa ta yi aiki ta yi aiki wando ya jike wato ainihin shi wanda wannan dai fa babu kyau na'am na'am na'am na'am to kai yanzu dan Allah sai ka gudu ka bar kashin bayan ka a ba ah, eh, wannan ko jarrar. a ah, aljina ci wannan a ah, ba ce ba ya wannan ai ta wata kawai ce